gaya musu ya rasulallah lillahi shafa'atu jami'a dukkanin alfarma ga baki ɗayanta wannan ta tabbata ga ubangiji babu wani wanda yake yin ceto illa bi izinihi sai dai da izinin ubangiji lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai ya tabbata ga ubangiji shi yake mulkin su summa ilaihi turja'un sannan kuma zuwa gare shi ne turja'una ake mai da ku na'am saboda haka ita a shafaa kamar yadda wannan aya ta bayyana mana ga baki ɗaya ta Allah ce shi ceto na Allah ne ga baki ɗaya ko da ga idan wani ya yi ceto to wannan baya yiwa yi sai dai da izinin Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa annabawa suna yin ceto malamai suna yin ceto shahidi su ma suna yin ceto duk wanda suna yin ceto a ranar tashin alkiyama to saboda haka to duk irin ceton da za su yi to sai da izinin ubangiji sai wanda kuma allah ya yadda za a ceta din ceton yake tabbata gare shi na'am idan aka ambaci allah shi shi kadai sai zuciyoyin wa'annan da ba su imani da ranar lahira ba sai ta dinga zawata zuciyoyinsu sai ta dinga ka kaga alamar tamka a cikin zuciyarsu wai za su kiran lazina min dunihi idan kuma aka ambaci wa'annan wanda ba Allah ba shine gumakansu aka ambace su hun hum yastabshiruna sai kaga suna yin bishara suna yin jaɗi suna yin farin ciki saboda an ambaci wani ubangiji amma an ambaci in an ambaci Allah sai ga zuciyar suna yin damƙa tana yin kuma tana yin zawata wannan shine halin kafirai don haka kada su suna yin haka ne saboda mun ci wasu ubangiji sun riga sun manta Allah sun shagafu sun samu kifuwa akan duniya da kuma wani Allah shi sa mutum kada ya zama irin halin kafarai ya zamo karsashinsa yana kan wasa ne wannan bai dace ba an fi so mutum ya zamo karsashinsa yana kan zikiri ko yana kan karatun alkur'ani ko yana kan ambaton manzon allah sallallahu alaihi wasallama na'am ka faɗa ya layi cewa ka ce ya ubangiji wanda yake makagin sammai da ƙasai wanda yake masanin abin da yake a ɓoye da kuma abin da yake a zahiri kai kake yin hukunci tsakanin bayanka a cikin abin da suka kusance suna yin sabani a cikinsa lillazina zalamu ma jami'an da a ce abin da yake kasai ga baki ɗayansa wa mislahu da kwatancinsa ma'agu a tare da shi zai zamo ga wa'annan wanda suke zalunci su ne suka kafircewa Allah a ce duk abin da yake kasai ga baki ɗaya nasu ne to wallahi da za su fanshi su da shi daga mummunar azaban na ta ranar tashin alkiyama su ba da duk abin da suke da shi a ce komai na duniyan nan nasu ne da rubanyan sama shine kwatancinsa to wallahi da sai sun fanci kawuninsu da shi daga mummunar azaba ranar tashin alkiyama wa badalahum min Allah ma lam yakunu Abin da ba su zamo suna zaton sa ba ma daga ubangiji ya bayyana gare su na'am sakamakon munanan abin da suke tsururuta shine abubuwan da suke yi ya bayyana gare su haka nan kuma abin da suka zamo suna izgilanci da shi na azabar shi kuma ya sauka da su saboda haka duk abin da suka zamo suna izgilanci da shi kuma gashi a lokacin za shi gan su kuru-kuru fa'iza masalin sana burun idan wani tsanani ya samu mutum da ana in ji ubangiji ce sai dinga kiran sai ka gaina kiran allah sun ma'iza hawan nahu ni'imatan minna sannan idan muka bashi wata ni'ima daga gurinmu in ji allah ƙala inna ma’uti tuhu ala ilmin sai ka je cewa ai wannan an bani shi ne saboda ubangiji ya san cewa ni na cancanta da ba wannan abu ko ku ala ilimin ko ku a'a ya dinga cewa a'a an bani shi ne saboda sani na saboda na san yadda za a yi a samu kuɗi na san harkar kasuwanci shi sa ga na tara abin da na tara yawwa bal bari dai hiya fitinatu fitinatun shi wannan faɗin nasu jarraba ce da ubangiji yake jarababawa bawa da ita walakin na aksarahum la alamu, sai dai cewa yawan mutane ba su san cewa dukiya da ubangiji tabaraka wata ala yake ba su ba cewa wannan jarraba ne kawai Allah yake yi ubangiji yana jarabar bawansa ne ya ga cewa idan an ba shi dukiyar zai ba Allah da ita ko ko ba zai ba Allah da ita ba shi yasa yana daga cikin kuskure sosai wannan halin kafirai ne yawwa kamar da alkur'ani ya bayyana mana a nan mutum allah ya ba shi dukiya ko allah ya ba shi wata ni'ima ta duniya ya dinga cewa ai na ne yanda ba dan yi karatu ba wannan zai zo mun sai manta da Allah cikin abu ai na yi karatu ne na je na nayi menene ko dan je kasuwa ne kai da baka je kasuwa ba gashi nan me ka samu ya manta mutum dubu nawa ne yi karatun bashi da komai ya manta mutum dubu nawa ne baya zuwa kasu ga kaso tun da ya taso cikin kasuwa yake amma ba shi da komai ya manta kuma ga wani yana zaune a gidansa ba inda yake zuwa amma har sai da zai yi da kuɗi kaga da sai ga cewa ni'ima da Allah ya bashi Allah ya bashi wata baiwa wannan jarraba ce Allah ya bashi yawwa ita dukiya jarraba ce Allah ya baka yaga cewa za ka yi bauta da ita za ka ba Allah da ita ko ba za ka ba Allah da ita ba shi sa kaga Eh, eh, kaga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su waɗanda Allah ba su dukiya wanda Allah ba su dukiya daga cikinsu jira suke kawai a ce tat ga wani aikin Allah su fada cikinsa shi yasa ya tabbata a cikin hadisi cewa a cikin masu kuɗi farkon wanda zai fara shiga aljanna shine sayyidina abdurrahman bin auf yawa to shi san Allah ba ku dukiya kai aikin alheri da ita yawwa shine kaga hadisi nan da yake cewa zahaba da suri bil ujuri ma'abuta dukiya sun tafi da sakamako wannan wanda suka talaka suka suke tambaya suke ga manza Allah ma'abuta dukiya sun tafi da lada duk sun tattare ladan komai gashi suna yin azumi kamar yadda muke yi suna sauran ibadu kamar yadda muke yi amma wani aikin alheri ya zo wanda za amfani da dukiya su suna yi mu ko ba ma iyawa yake shugaba ya ba su tasbihi da su dinga yi su ma da suka ji wayancan an ba su tasbihin su ma suka ce to ai ya rasulullah su ma kuma da suka ji su ma kuma sun kama suna yi to sai aka ce kuma wannan fadala ce kuma ta Allah don Allah ba ka dukiya jarraba ce Allah farko dai ka fitar da haƙƙin Allah a cikin ta shine farko ita ce zakka idan kai wannan kayi abin da yake wajibi sannan kuma sauran kuma abubuwa na alheri da ake nema ga mutum wannan kuma sai biyo baya Na nam ice ita wannan faɗi nasu mutum allah ya bashi wani abu ya ce ai bisa saninsa ne allah ya bashi ko kuma allah ya san cewa ya cancanta ne da a bashi aka bashi to ai waɗanda suke a gabaninsu sun faɗi irin wannan faɗin daga cikin al'ummatan da suka wuce kamar irin karunu ya faɗi shi ma haka fa ma a gana an humma kanu ya kusubuna abin da ya zamo sun tsururuta ai kaga bai amfanar da su komai ba fa a sabon mu fa asabahu sayyi'atu ma kasar don haka sakamakon abin da suka ta sai ya same su na zalamu min haula'i wa'annan wanda suke zalunci su ne suke kafircewa Allah daga cikin wa'annan su ne shawa? sai yi sayyi'atu ma kasar da sanni sakamakon munaman abin da suka tsururuta zai same su wa mahun bi mujizin Allah ya ce su ba masu tsere ma ne ba za su tsere wa azabar Allah ba na. a ya alamu hakika ba sani ba ne cewa ubangiji ta wa wata'ala shi ne yake shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya so waya ƙaduru allah kuma yana damƙe shi arziki don jarraba shi ma ga wanda ya so inna fi zalika hakika a cikin wannan la'ayatun akwai izinoni akwai izinoni da ƙaumi nuna amma ga mutane wanda suke yin imani Allah shi yake ba da arziki ga wanda ya so ya hana kuma wanda ya so shi a gurin Allah ba da arziki ya ba da shi ga mumini ya ba da shi ga kafiri kamar yadda kullum nake fara shi ba shi ne abin duba ba ita dukiya a gurin Allah yawwa abin duba shi ne aikinka da kuma irin tsoronka da Allah wannan Allah yake nema inna Allah la yanzuru ila ila suwarukum wa la yanzuru ila amwalukum ubangiji ba duban dukiyoyin ko ko kusurorin ku walakin yanzuru ila amalukum ubangiji ayyukan ku yake duba sai zuciya kuma illa ma anta bi qalbin salim na'am ita wannan ayar da aka ja yanzu an ce ta sauka ne a cikin sha'anin wahashi wanda ya kashe saidina hamza kamar yadda aka sani shi wahashi lokacin da bayan an yi badar to a bacin an yi badar akwai ɗun aimatu bin addi bin khiyar yana daga cikin kafarai wanda saidina hamza ne ya kashe shi to don haka sai jibairu bin mul'im sai yake cewa shi idan lokacin da za a fita uhudu idan ka kashe hamza saboda amina da ya kashe mun shi da ɗwa'ayi mutu to kai ɗani ka zama intacce ya gaya wa don haka wa ya tanadi mashi ya dinga tanadin mashinsa lokacin da aka zo fita uhudu aka fita uhudu saboda aka. bacin an ji uku da ana cikin yaƙi kamar da shi ya ba da labari a cikin wani hadisi da ya shi wa shi yana faɗan irin yadda ya kashe sidina hamza yake cewa da aka ji ya ce bayan musulmi ana tsinan inda musulmai suke ga shugaba alaihi salatu ga kuma inda kafare yake ya ce sai ruzu akwai wani subahu sai ya fito daga cikin kafarai yana cewa halin bin mubarizin ko akwai wanda zai zo mu yi fito na fito da shi ya ce sai da na hamza ya fito masa ya ce ba kana ka amsa zahibi sai na hamza yana shigo masa kankace mai wannan sai na hamza ya share shi ya tura shi layira ito daga nan aka aka hautsi ne ana cikin yaki shi da mun washi hadafin shi shine sai da na hamza to saboda haka ya ɗauko wannan wani dogon mashinsa ya dinga kuya tsakanin a cikin yaƙi ya dinga saboda ya san ba zai iya gaba gaba da sai na hamza ba sai na hamza kuma yana cikin fagen fama yana ta zubar da kafarai ya dinga kuya sai da ya samu ya samu kafa da ya auna sai na hamza sai wurga masa wannan mashin sai ya shiga ta cikin marasa an ce sai da ya ballata bayansa ya zama sai da na hamza ya shahada a cikin wannan yaƙin wanda duk an san dai abin da ya faru a ƙarshe to bayan daga baya an zo an yi fatahu makata an ce mazala sallallahu salama an sai ya aika wa washi akan ya zo ya karɓi musulunci to shi washi sai yake cewa sai yake cewa yaya za a kira shi zuwa ga musulunci bayan musulunci a cikin musulunci an ce duk wanda ya kisa ko yi shirku da Allah ko kuma yi zina shine alfasha to zai haɗu da azaba wadda take abin rubanyawa yalka a sama yudon afilahul azabu to shi kuma sai ke gani duk wannan abubuwan yayi gashi ya kashe sai da na hamza yayi kaza yayi kaza sai aka sai ke gani in ma ya zo ya shiga musuluncin to shi kawai ba wani abu da zai da zai samu ma na gara basa saboda haka shi da yi wannan ayyukan an to sai Allah ya saukar da wannan ayar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan to ai sai dai wanda duk wanda ya tuba ga Allah ya yi imani ya yi aiki na gari sai washi ya ce to to ai wannan kuma wani sharaɗi ne mai ƙarfi shi dai ba zai iya bin wannan sharaɗin ba wanda ya tuba ya yi imani ya zo ya aiki nagari, gari shi yanzu yana zai iya duwa waɗannan abubuwan to shi kenan sai Allah ya saukar da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha'u. ai ubangiji baya gafarta a tara shi a tarayya shi da wani ne amma duk abin da ba shirku ba ba a haɗa Allah da wani abin ba ubangiji yana gafara wannan amma liman ya sha'u ga wanda ya so da aka gafar haka sai ya ce to to ya Allah ce liman ya sha'u shi in Allah bai so ba ya zai Allah ya masa gafara to aka ce to shi kenan sai wannan ayat ta sauka to shi ne kamar yadda aka sani ya zo gudun shugaba sallallahu alaihi wasallama ya karɓi musulunci to bayan ya karɓi musulunci shi ne mazala ke ce masa a an ta washi yanzu kai ne washi sai ya ce na'am ni ne washi mazala ya ce masa a an katalta hamzata shin kai ka kashe hamza ai san da kunya a wannan sai kasa cewa shi ne sai ce kada balaga ka min al'amri makana ya ce lamari ya zo maka yadda abin yake haka ne ya kasa cewa shi ne ya ce yadda lamari yadda labari ya zo sai maza Allah ya ce masa fahal anta yaba waje haka anni ko za ka iya janye fuska kada ka gare ni inda yana ganin ka an ce sai ya fita to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar kul ka gaya musu ya rasulallah ya ibadiyar lazina asrafu ala kusihim ya ku bayina wa'annan da suka wa'annan da suka yi israf suka yi barna ga kawunansu la taqnudu min layi kada ku eba haso daga rahamar ubangiji duk irin abin da kai na zunubi kada ka ebo haso daga rahamar ubangiji ubangiji sai gafarta ma inna Allah haƙiƙa ubangiji ya gudun zunuba jami'a yana gafarta zunubi ga baki ɗaya na'am innahu haƙiƙa shi Allah kuwal shi shine mai yawan gafara arrahimu mai jin kai yawwa da abin da kai kada ka ɗebe haso gabar rahamar ubangiji kaga ya tabbata a cikin hadisi a cikin hadisin bukhari a wani mutum a cikin banu isra'ila ya kashe rai mutum kwaya ɗari ba ɗaya ya kashe sai yake tambaya yake cewa yanzu ku wannan aikin da ya ku Allah zai gafarta masa Allah zai masa gafara kuwa sai je yake tambaya wani malami daga cikin banu isra'ila sai ya ce a ai wannan aiki da yi ba yadda Allah zai ya gafarta maka kashe har rai ɗari ba ɗaya sai ya ce to tun da haka ne in cika kashe da malamin in bat tari ya zama na kashe rai ɗari saboda sai ya kashe wannan sai je kuma tambayi wani sai aka ce eh to aya ko su mutane a wani gari ya je ya zauna da su don ya nemi gafara ubangiji saboda ka ya fito a kan hanya yana tafiya sai Allah ya adadin sai mutu akan hanya ubangiji sai ya turo mala'iku cewa su auna tsakanin wancan garin da ya nufa da nan da ya bari ina ne ya fi kusanci sai suka auna su su ga kusanci zuwa wannan garin da ya tafi neman tuba sai ubangiji ya ce ya gafarta masa duk da wannan abin da ya gabaki ɗari da ya kashe ubangiji ya gafarta masa gabaki ɗaya saboda haka karkai wani abu na sabawa allah ka dinga ganin girman abin ka ce allah ba zai gafarta maka ba Allah ba haka bane Allah kurin ne Allah rai isa shi sa mu ta neman gafara shi sa alhamdulillah kaga a cikin dariƙan mu kullum sai mun nemi gafara ubangiji so dari da safe da yamma mu yi alazumi da muke na dariƙar tijaniya da yamma ma mu istighfari so dari mu zo a wazifa mu istighfari so talatin mu ta neman gafara Allah wani zunubin ma kayi baka san ma kayi shi ba yawwa baka san kai ba to amma in ka ta neman gafara Allah kai ta neman gafara Allah to ubangiji sai gafarta ma shine yake faɗa cikin wani hadisi yake cewa at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu wanda yake yawan tuba ga ubangijinsa yake tuba ga zunubansa to kamar la zamba lahu kamar bashi da zunubi ne na'am wa'anibu Allah ya ce ku ku ku koma ila rabbikum zuwa ga ubangijinku wa aslimu ma'ana ku ni wuya ga ubangiji ku tsarkake aiki zuwa gare shi min kabla an ya ce kuma al'azabu tun kafin a ce azaban nan ta zo muku sun malatun saruna sannan ba za a taimake ku ba ce a ahsana ma unzila ilaykum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku shine alqur'ani min kabla an yi a kuma al'azabu tun kafin azaba ta zo muku baktatan a baraɗe shine ta zo muku a rashin sani wa amtun la tashuruna arhalin ku ba ku sani ba yawwa nan wajen ana hiɗaba ne ga dukkanin al'umma ga baki ɗaya cewa ku bi mafificin abin da aka saukar zuwa gare ku ana ba ne ga na farkon da kuma su na ƙarshen an ce tun ladun adama tun daga annaba adamu Yawwa duk wanda ya rizki kalifi daga cikin wannan al'ummar to yabi abin da aka sauka zuwa gare shi shine alkur'ani wa'anda kuma suka zo suka bayyana gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole ne mutum sai ya ƙudurce. ya kudurta cewa inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a zamaninsa wannan annaba ma tukunna aka dora ba haka kowane annabi an dora masa cewa da zai zo zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ajiye nasa aikin zai bi annabi shine wannan shine kuma kaga tun kafin nan ma tun kafin bayyana adsadu ubangiji ya ɗauki alƙawari ga su annabawa akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can a cikin ala rana da yake cewa wa idh akhadha Allah misaqan nabiyina lama atinakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum tu'minun nabiyyi thumma latansurunna alƙawarin da Allah ya ga annabawa cewa eh, in annabi ya zo muku yana mai gaskata abin da yake tare da ku cewa lalle za ku bi shi kuma za ku taimake shi yawwa shi yasa zo kaga a cikin hadisi maza Allah yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da ce annabi Musa yana raye to ba abin da zai yi gare shi in banda da bi ni yawa shi sa to bin alkur'ani akan kowa ne mu al'umman nan in dai mutum ya riski ta kalifi balaga dole ba alkur'ani an dora masa wanda suke al'ummatai da suka zo gabanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sai sun kudarce su annabawan cewa da manzan Allah zai zo za su ajiye nasu aiki, su ba annabi tun kuma lissu bira bikun shi ma an ɗau alƙori gare su akan bin manzan Allah akan bin manzan Allah akan taimakon manzon Allah Ta duk taimaka alkur'ani ne na'am ya ce ya kaddara cewa ku yi gaggawa zuwa gaban umarnin abin da ake baku tun kafin rai ta ce ta dinga cewa ya nadamata alama farraddu ta dinga cewa ya nadama ta absa abin irin tozarwa ta fijan billahi a cikin da'ar ubangiji wa in cewa lamarin da sha'anin kuntuna da mulamina sahirina lalle ga cikin waɗanda suke yin izgiranci da addinin Allah da kuma shi alkur'ani auta ƙula ko kuma ita ran ta ce law anna Allah hadani da a ce ubangiji tabaraka wata ala ya shirye ni la kuntu minal da na zamo daga cikin wanda suke shayin azabar ubangiji na auta kula ko kuma ta ce hina taral azaba a yanda ta ga azabar ubangiji ita ran na annali karratan ta ce ina ma dai juyowa duniya zai yi gare ni fa akuna min almuslimina in zamo ina daga cikin masu kyautatawa su ne muminai bali ba haka bane lamarin karja atka ayati sai a faɗa min iballa daga fuskar ubangiji bari haƙiƙa ai ayoyi na sun zo maka shine alqur'ani haka zabta sai ka ta alqur'ani wasta ta kai girman kai ga barin karɓar imani wa kunta min alkafirina sai ka zamo daga cikin kafirai yawmal qiyamati taral ladina kadabu ala Allah a ranar alkiyama ya rasulallah za ka ga wayannan da suke yin ƙarya ga ubangiji suke yi wa allah ƙarya ta hanyar jingina masa abokin tarayya ko su ce allah uku ne ko su ce isa ɗan allah ne ko kuma su dangana wa allah ɗa wujuhun muswadda za ka gan su fusakun su baƙaƙe kirin alaysa fi jahannam maswal mutakabbirina ai tabbas a cikin jahannama akwai makoma akwai makoma lmutakabbirina ga waɗanda suke masu yin girman kai ga barin imani shi kuma ƙaryata Allah ƙaryata shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan ƙaryata Allah ne kamar yadda ƙaryata alƙur'ani shi ma wannan zahiri ƙaryata Allah ne a dinga kiyawa in an ce su wa'annan sun karyata Allah to kai ma musulmi yanzu aka yanzu misali wani zahir nassi na alkur'ani ko abin da yake ingantacce daga manzon Allah a gaya ma ka ce ai ba haka bane ba yadda bane karya ne to haɗari ne wannan haɗari ne ba a yin haka ba a zuwa a ce ai Allah ya ce Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai kuma ka kawo ka ce to ai kuma ai ka kawo wani ra'ayi ko wani kauli ba a yin haka yawwa idan aka ce Allah aka ce manzon Allah idan ko baka fahimci abun ba to yi shuru kawai yi shuru kawai ka ce babu komai zan je in tambayi malami na ko zan je in wani abu in ka san baka fahimta ba amma ba a cewa ai Allah ya ce a cikin alkur'ani ko kuma abin da aka tabbatar ya inganta daga manzan Allah manzan Allah ya ce kai kuma ka zo to ai ka an ce kaza da kaza a'a wannan hadari ne yawa wannan hadari ne yan uwa a kiyaye yawa na mu je wa lahu allazina taqaw bi mafadatihim ubangiji yana tseratar da wayannan da suka ji tsoron yin shirku da Allah bi mafadatihim saboda matsiratar su. la yamassuhumus su wani abu muna baya shafar su wala mun ya hazanuna kuma ba sa samun damuwa ba sa cikin damuwa Allah ya sanya mu cikin su na'am Allahu Allah khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komai wa huwa ala kulli shay'in wakilu kuma shi Allah shine mai kiwo akan komai shi yake kiwon komai shi yake tasarrufi da komai komai yana cikin damkarsa. sa lagu maqalidus samawati wal mabudan sammai da kasai wannan tun tabbata a gurin Allah na kafaru bi ayatin lahi wa'annan wanda suka kafircewa ayoyin Allah shine alqur'ani wa humul khasirun wa'annan sune yawwa yawa shi shine wanda ya kafircewa Allah na'am shine kaga ya tabbata a cikin hadisi sayyidina usman ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan menene maqalidus samawati wal ardi da Allah yake cewa lahu maqalidus samawati wal ardi mabudan samai da kasai suna ga Allah shine yake cewa suni la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah Wala awwal wal akhir wal zahir wal batin bi yadi al-khayr yuhi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wayannan kalmomi sune babban taskokin samai da kasai na'am duk wanda ya karanta wayannan to ubangiji zai bude masa taskokin sama na'am Kul ka gaya musu yanzu wani Allah kuke umarta ta in wa ayyuhal jahiluna ku wa'annan jahilai wani Allah za ku dinga umarta za ku dinga umarta in wala walakar uhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah wa ilal ladina min qablika da kuma wa'annan wanda suke gabaninka wallahi la in asharakta wallahi idan da zaka hada Allah da wani la yahba amaluka wallahi sai aikin ka ya baci wala takunanna min al kuma wallahi lalle zaka zamo daga cikin tabaku to shi nan abinda malaman tafsiri suke cewa irin nan wajen uban ana magana ne da al'ummar annabi yawa al'ummar manzan Allah ake ake magana da su ana cewa wallahi in dai kai shirku da Allah to wallahi aikinka zai ɓaci shi yasa babu abu mafi girma mai haɗari irin ka haɗa Allah da wani abu wasu kuma suka ce a'a ubangiji yana mahaɗaba ne da manzan Allah ne a bisa fuska ta ƙaddarawa bisa ka ƙaddarawa to amma Allahu alamu na balillah saboda ai ba za ta yi shugaba sallallahu alaihi wasallam ai shi ake imani da shi a sami imani a sami tsira yawwa in kai imani da manzo Allah manzo Allah ake rikewa a samu najati a samu tsira gurin Allah gurin annabi to don haka suke gani irin wannan faɗi uban ana nufin manzo Allah shi ake magana da shi ba wanda ya isa ya muwajaha da zancen Allah in ba annabi ba to amma wal muradu gairuhu abinda ake nufi al'umma annabi abin da suka ce wasu kuma suka ce a afsa fuska ne ta kaddarawa na'am balillaha fa'bud bari dai ka bauta wa Allah shi shi kadai wa kun mina shakirina ka zamo daga cikin masu godewa ni'imomin ubangiji na'am wa ma qadarullah haka qadarihi ai ba su girmama ubangiji ba haƙiƙanin Tun tunda har suka tara ya Allah da wani suka tara ya shi da wani ai ba su girmama shi haƙiƙanin girmamawa ba kuma ba su san ubangiji haƙiƙanin sani sani ba walardu jami'an qabdatuhu ita ƙasa ga baki ɗayanta wato abin damƙewa ne a cikin mulkin ubangiji Ga baki ɗayan ƙasa da abin da yake cikinta tana damƙe ne a cikin mulkin Allah Yau ya mata a ranar alƙiyama wasamawa wasamawatu tun biya yaminihi hakanan su ma sammai ababen tattarawa ne a cikin ƙudurar ubangiji don haka da sama da ƙasa duk ga baki gabaki suna cikin mulkin Allah ya tattare su yawwa kame da kullum ake faɗa cewa ana yi wa mutum magana ne ana ce masa sama da ƙasa saboda iya nan hankalin ɗan adam ya tsaya duk inda ɗan adam zai je ba zai fita daga cikin sama ba duk inda ilimin ɗan adam zai je ba zai fita daga cikin ƙasa ba a iya dai wannan tsakanin sama da ƙasa ne wannan rumfar to shi sa ake ma magana ake magana da hankalin ɗan adam amma lamarin ubangiji akwai abin da yake gaban sama akwai abin da yake gaban ƙasa wannan ko ba da ya sani sai Allah na'am subhanahu don haka tsarki ya tabbata gare shi wata'ala ya girmama amma yi shirkuna daga abin da suke tare ya shi da shi na'am ya ce wani fi hafi suri daga nan kuma sai a yi busa cikin shi shine kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa ubangi tabaraka wa ta'ala yana cewa sama tana cikin ikon ubangiji kamar ƙasa ita ma tana cikin damƙatar ubangiji sai allah ya ce anil maluku ni ne ƙasaitaccen sarki ainihin mulukul ardi ina wani ƙasaitacce in ba ni ba ina wani kasaitaccen sarki in bani ba anul maluku to daga nan ne kuma wani fi suri sai a yi busa cikin kwago shi ne busa ta farko fasa yi kamar fi samawa ta waman filarabi duk wanda yake cikin sammai da ƙasai kuma shi kenan sai ya mutu illa man sha Allahu sai da kuma wa'anda Allah ya so yawa. sun manufi yi ukura sannan a kuma yin wata busa kuma a cikin kawon busa ta biyu fa'izahun kiyamun yanzu runa sai kaga kuma halitta sun tashi kuma suna duba kuma suna duban ya yi da su shi ne aka ce tsakanin ita busa ta farko da busa ta biyu za a samu kamar shekara arba'in ne a wani ƙaunin na wasu malama yawa ita busa ta farko idan an yi busa shine komai zai mutu kowa zai mutu yawa lokacin da kuma aka yi busa ta biyu kuma daga nan kuma kowa zai tashi yawa daga halin kowa ya zama ƙasa don shi mutum idan ya mutu komai yana yiwa a jikin mutum in ban da ajabu zanabi shi wani can kashi da yake ƙarshen bayan mutum an ce daga nan tarkibar ɗan adam yake tawowa yawa daga nan kuma sai a tashi kuma kuma a nufi kuma inda Allah ya nufa inda Allah ya nufa bayan su nufa na'am وأشرقت الأرض ووضع الكتاب ƙasa za ta yi haske binuru rabbiha da hasken ubangijinta yayin da ubangiji ya tajalli ya bayyana wa alkitabu shikenan za a zo za a ajiye littafin ayyukan bayi waji abin na za a zo da annabawa wa shahada'i da shahidai wa ku bai bainahum bil haqqi za a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya wa hum la a halin su ba za a toyo musu komai ba wato Allah saboda kasaitacce ne Allah mai girma ne shi za za ka ga shi a gurin Allah kowa bawa ne shi sa za ga yadda ubangi tabaraka wa ta'ala ya in yana mahaɗaba da bayinsa ko yana mahaɗaba da annabawansa tsarkaka sai ka dinka jin maganar ubangiji ka dinka din tana fito a ku izza akwai ƙarfi a ciki yawa ka ganin sai wa ashraqatul ardu bi nur rabbiha wa wudi alkitabu sai ya ce waje abin ina za a zo da annabawa za a zo da shahidai to yanzu in ba Allah ba wa zai faɗi wannan rabbul izzati shine kaji a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa satarauna rabbakum da sahabbai suke tambaya suke cewa ya rasulullah za mu ga Allah an tashi a kiyama manzo Allah ya ce satarauna rabbakum yace da sannu za ku ga Allah kowa zai ga shi kamar yadda kuke ganin rana kuke ganin wata yanzu in rana ta fito wani yana kare wani ko in wata ya fito wani yana kare wani yanzu in mun duk duniyar nan in wata ya fito kowa yana gani to maza Allah ya ce to haka za ku ga Allah za ku ga za ku ga Allah kamar yadda ba ku ba gurin ganin rana da wata yawa to ubangiji zai ta zalunta an tashi ne alkiyama ya ce duk wanda yake bautawa na abu to ya ba abin da yake bautawa masu bautawa shedan su bi shedan masu bautawa dutsina su bi dutsina masu bautawa aljanu su bi aljanu kowa ya bi abin da yake bautawa a tattara su a watsa wuta sai wannan al'ummar ce za ta wanzu sai mumune sai munafikai daga ciki wanda su suna bauta wa Allah akwai munafunci to daga nan sai Allah sai ta jalli sai bayyana kuma in ya bayyana shi a malam ba kai ne Allah mu ba muna nan sai Allah ya zo ya same mu to sai kuma Allah daga ba sai ta jalli ya zo da siffar da malam wani irin mashahadi ne da alkiyama mai karfi malam sai dai mutum ya ji ya gani malam yawwa sai dai kai Allah ya cika da imani Allah ya mu dace na'am to shine a zo da annabawa ga shahidai yawwa wannan rana fa ta annabi ce ita alkiyama a rana ce ta manzan Allah eh rana ce wanda ya fake da manzan Allah a wannan ranar ya tsira ya ji daɗinsa. sa yawwa mu je ya ce za a cika kowace rai

يسألونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين يجي وسيق الذين كفروا za a kora wa'annan da suka kafirce wa Allah ila jahannama zuwa ga jahannama zumara jama'a jama'a haka za a dinga kora su wannan jama'a a tura su su abu jahalin a tura su su fir'auna jama'a jama'a za a zo ana tura su zuwa wuta kuma sika kora su za a yi cikin kaskanci mala'iku suna dukansu suna tunkuɗe musu kai ana jan su da fuskar su daman da fuska za su tafi haka za a dinka tura su wuta suna cikin kaskanci hatta iza ja'uha hasiyan da suka juwo mata ita wutar futa ta abuwa sai a buta kofar jahannama kuma wa qala lahum khadanatuha masu tsaron jahannama sai su ce da su alam yatukum rusulun minkum yatluna alaikum ayatu rabbikum yanzu ma'aika ba su zo muku ba da suke karanta muku ayoyin ubangijinku ma'aika ba sun zo muku ba wayan zuru na kulle ka yau mikun hada suna muku gargadin haduwa da yinin wannan kalubale sai ce haka ne su faɗa cikin kaskanci ya zo mana cikin kaskanci walakin haƙar kalmatul azabi sai dai kalmar azaba ta tabbata alal kefiri na akan su kafare haka za a tankaɗa su ta jama'a in an kora wa'annan kamar da za gan ana wani abu irin yadda ake shigar da 'yan bursin bursin in suna da yawa in wa'annan sun shiga sai a ci a tattaro wa'annan a bari wa'ancan su shige to haka su ma za a dinga tattaro su da ƙarfi ana jin su ana tankaɗa su ana jan fuskar su mala'iku suna dukan su tankaɗa su wuta kafarai kenan to mu kuma su kuma mu mu ne mu ji ya za a yi da mu insha Allah wasiƙar lazina za a ce da su su kafiran ku shiga kofar jahannama khalidi na fiya ababen dawwama a cikinta a ciki za ku dawwama fa bi sama wal mutakabbiri tur da makoma ta waɗanda suka masu girman kai gabarin karɓar imani gabarin bin manzan Allah su ne kafirai wasiƙan lazina rabbahum kaji ba to wasiƙan lazina ta rabbahum ya ce kuma za a kora za a tafi da shi na wasiƙan lazina a kora su waɗanda suka zamo sun ji shayin ubangijinsu shi kuma cikin tausasawa idal jannati zuwa aljanna zumuran jama'a jama'a su 'yan aljanna za su tafi aljanna akan ababen hawa ma za su tafi na kasaita akan dawaki suna cikin alfarma ana nishadi ana takama haka za a su dinga gaishe da mala'iku su dinga gaishe da yan aljanna salamu alaikum aminci ya tabbata gare ku dubtum ai kun tsarkaka kun tsarkaka gabarin dukkanin wahala kun tsarkaka fadkhuluha khalidin ku shige ta ku shiga aljanna khalidina kuna ababen kaddarawa dawwama a cikin aljanna haka sai mu zo sai mu shiga aljanna insha Allah wa qalu wa qalu shikenan sai su ce alhamdulillah ladhi sadaqana wa'adahu mun gode ubangiji wannan da ya gazgata mana alkawarinsa tun a duniya ana te mana alkawari in mun ba Allah za a yi mana kaba in mun bi manzon Allah in mun zikiri in mun yi nafilfili in mun yi sadakoki mun ya yau gashi an cika mana alkawari to mun gode Allah da ya gazgata mana alkawarinsa wa aurasa na laraba ya ga dan mana da kasan ita ce aljanna na tabawu min ta haisu na sha'u muke zaune a cikin aljanna yadda muka ga dama fa ni ma ajrul amilina kai ma dalla da wannan sakamako na, na masu aiki shine wannan gidan rahama da Allah zai ba mu insha Allah watar mala'ikata ya rasulullahi za ka ga kuma mala'iku hafi na min haulal arshi suna kewaye da sasanni na al'arshi yusabbihuna su kuma suna tasbihi bi hamda suna suna cuɗanya tasbihin da godiya da ubangijinsu wa qudiya bainahum a lokacin nan za a yi hukunci tsakanin halitta bil da adalci wakila alhamdulillah rabbil alami an ce wakila an ce wasu sun ce shi wannan faɗin alhamdulillah rabbil na daga mala'iku ne wasu kuma sun ce a daga su yan wuta ne daga yan aljanna su yan aljanna za su ce alhamdulillah rabbil na mun gode wa Allah da irin rahamar da ya mana su kuma yan wuta za su ce godiya ta tabbata ga ubangiji rabbil na bisa ga adalcinsa ka san fa su yan wutan da suka shiga wutar ba wai zaluncin Allah ya musu ba wannan saka ce Allah tsantsa adalcin sa ne ah, yanzu misali wannan fensil ɗinka ne yan sai na so shi da na zo sai na kakkarya shi na jefa shi wuta akwai wanda zai ce min dan me sai na so wani fensil ɗin shi kuma sai na je na ajiye shi a cikin durowa ta inda nake ajiye dukiya ta sai na ajiye shi duk ba na ba ne to kowa bawan Allah ne su wancan da Allah ya sanya su a wuta tsantsar adalcinsa ne ba zalunci ba ne su kuma 'yan rahamar wannan tsantsar rahamarsa ne to Allah ya samu gefen rahama Allah ya mana rahama albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace Allah musalla ala sayyidina Muhammad fatiha da salatul fati amin